masauraro assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku cikin shirin ilimi hasken rayuwa daga sashen hausa na radio france international tare da bashir ibrahim idris ɗaya daga cikin matakan tsarkake harkar ilimi da sabuwar gwamnatin nijar ta sa a gaba shine na sa ido sosai kan adadin ɗalibai da suka cancanta a cikin makarantun gwamnati na tsawon lokaci da kowane ɗalibi ya kyautu ya yi a kowane mataki na ilimi musamman a ɓangaren sakandare to sai dai taɓarɓarewar ilimin da ake fuskanta a shekarun da suka gabata ya sa a duk shekara ake korar dubban ɗalibai daga makarantun sakandare na gwamnati abin da ke sa wasu su yi sallama da karatun baki ɗaya a yayin da wasu kuma idan iyayensu na da hali kan mai da su makarantun kuɗi a cikin irin wannan tafiya ne wasu gungun ɗalibai da tsoffin ɗalibai suka tsara wata hanyar da suke amfani da ita wajen yin takardu na jabu na sauya aji ko maimaitawa da ma sauya makaranta baki ɗaya wannan gungun ya juma yana samar da irin wannan takardu na jabu sai dai bayan sun shafe wani lokaci suna wannan ɗanyen aiki ɗaliban sun fada komar 'yan sanda da aka rika bin su ɗaya bayan ɗaya ana damƙe su a cikin makarantu. Darakta Musa Salihu ya mana tsokaci a kai. Yan ka zo ƙarshen shekara, eh, ana haɗa wani kundi da aka ce PR aka ce mishi a turance passage redundant exclusion. Wannan kundin cikin shi ne yaro in an hidda shi an sani in ya dubule an sani in ya ci gaba an sani ko ina ana yin wannan kundi karshen shekara in kai shi na ka ba da damar cewa yaro ka dauke shi da wata makaranta uwa yana bukatar shi ta wata makaranta cikin department ko cikin region da wata region zuwa wata region da ya zo can inda za a bashi wani takarda ya zo yan ka diba an sani in ba hidda shi ba an sani in zai ci gaba cikin ajin da shike an sani to sai kasance a waye gari mutane sai suna yin takardu za a ci na jabu shine aka ce ma for transfer sai ga mutum ya zo wani wuri Eh, an kirkiro mu wannan takarda ta kama an tadda shi daga makaranta zuwa wata makaranta alhali in an ka dibi wannan kundi za a lura da cewa an hidda shi kuma duk da ya san an hidda shi sai a yi ma wannan takarda ta jabu sai shi ta dan shi ci gaba da karatun shi wata makaranta can daban to shine da mun ka gano wannan mun ka to duk inda an ka sami irin wannan to yaron lalle ya cancanta ai mai hukunci amma shi ɗalibai na samu ce to a dai eh, kore su ta daga makaranta in ya so za mu ci gaba da bantake mu gano su wana kai musu waɗannan takardu na jabu tun tunda ba daidai ba ne. yaran da ake koriya daga lakwal a zuwa yi musu takarda ta jabu suna wani bi mahi yawa ka zuwa su cika kalsusuwa sai ka ji ana ta kukan eh, kalsusuwa ba su isa ba tabuloli ba su isa ba mushina ma ba su isa ba ta nan kaga sai su ta tarzoma ana ma lakwal ci gaba galibin iyayen yara da ba su iya kokari ba a makarantu ne ke ta da hankali idan an koma makaranta kuma suka gano cewa yaran nasu ba su yi kokari ba wannan ke sa wasu daga cikinsu ke tashi faɗi na ɗaukar hanyar gyara wa yaran takardu ko kuma sauya musu makarantu yawu mashele shine shugaban ƙungiyar iyayen ɗalibai a jihar da magaram wannan abu ya ɓata mu mure ya rikita mu saboda a samu wani gungu daga ƙauye suna takardu na jabu suna gyarawa yara suna kasa lakwal wannan ba gaskiya ba ne saboda haka mu bai muhu ba daɗi abun kumya ne a gare mu kuma muna jan hankali na iyayen yara a yi ɗaukan matakai a yi kiyayewa gadi ba ka gani mutum ne zai sa ɗan shi alakwal wata tara in ka tsira shi bai taɓa sa ƙafa babu ma'aikin da zai je san yaya ne aikin ɗan shi yaya ɗan shi yake sai ta ɓaci ko dabbar ka ka saka a sako ka ga bata zo ba abin santa za ka ka ga menene ya faru babu bin sau babu tambayar mushan mai koya dan naka ma baka san shi ba lakwarkin dan naka ma baka san inda take ba sai an kori ɗanka kai ka ce an cinye mishi muna kiran ɗalibai da a kiyaye a ɗauki matakai na gaskiya na kiyayewa da abin da zai kawo musu ɓata suna zai yanke musu lakwar ba mu san shi mu abin da muke so lakwarkin su ta yi daidai ta zama yara na kirki masu albarka kuma muna kira ga iyayen yara shi irin wannan abin in ya zo ai hankali ai ka hattara ai ka hattara a kiyaye da duk wani abin da zai ɓata suna ko ya ɓata sunan ɗanka ka kiyaye su ko a nasu ɓangare ƙungiyar malaman makarantu Allah wadai suka yi da wannan lamari ta yadda waɗannan ɗalibai kan bi rauniyar hanya maimakon zage damtse wajen karatu. Gali Dauda na daga ƙungiyar ƙwadago ta Sene. duka wani abubuwa ne wanda aka ba hanya ta banza kenan muna ga abubuwa na ta'asa suna yawan ƙara kamari kenan musamman ma a fannin harkar lakwal ne muke kira ta wannan kawa naku ya kamata a magabata na lakwal da magabata ma masu iko duka a san matakan da ya kamata domin a tsabtace lakwal lakwal mu tana son gyara kuma mu a namu ne ƙwadago mu a shirye muke za mu yi yadda za a yi gaskiya da ta kuma irin da ladabi da biyayya da gaskiya kenan a halin yanzu duka su jagorori na lakwal an ba su labarin da su yi bincike sosai duka wannan wanda aka ce musu hodar transfer ne su kore an su wanda su gane mutum da gurma yaran da aka wahar bayani sun rage su da kansu sun janye kansu kenan yanzu dama ce in suna iya uwan su yi kokari sa su firibe su sa su yanzu ku daga ina kuke kallon sakaki har abin da kai kamar haka sakaci kawai inda mu gani mu muna gani daga kama masu jagorori saboda yau transfer ne ake yin shi wani gamin babu wani tsari wanda ya kamata a ce duk kowane transfer da aka yi da wanda zai zo da wanda za shi akwai hanya wanda za a iya tsaya a gane to abubuwa ne wanda kuma a da halu su ma magalayin su ba saboda ba a taɓa sa idan mutane za su iya haka ba musamman ma yara kankana wanda har za su mutanani su nemi kashen mutane su yi wannan muna huci kenan abubuwa ne wanda ya zo fitattar hanya ce ma na mutane su hankalta gaba na duk abin da za a yi akwai matakai da za a ɗauka domin a kare wata hanya na muna huce bisa wani abu. To koya ɗalibai suka ji da wannan abin kunyar da wasu suke aikatawa? Abdulkadir Lamin, sakataren sadarwa na kungiyar ɗaliban sakandare ya yi tsokaci a kai. Gaskiya mu abu ne wannan wanda ba mu ji daɗin shi ba. paske mu muna kishin karatu kuma ya kamata a ce lakwalkin nan mun bata daraja mun bi ka'idodin da ya kamata a ce an yi respectan wannan karatu kenan yanzu in muka nura da ana irin wannan abubuwa kenan lakwal yau da gobe za ta koma bata da wani mahimmanci ko kaɗan eh amma mu an take kungiya ce yanzu ta kare hakkin ɗalibai in mun tsaya mun yi nazari mun bi diddigi mun ga eh, lalle kana da laifi bisa kan abin da kai baka bi ka'ida baka bi hanya ba mu muna iya yarda da duk abin da doka ta ce a yi kenan sai dai daga baya mu dawo mu nema maka alhurma ta ka dawo karatu amma ba kuma a inda aka je aka maka wannan abun ba sai dai ka zuba kuɗi ka taila kwalta biya kenan kuna ga abokanku ba su ta hanyar da ta dace ba su samu wannan abu. gaskiya dai ba su bi hanyar da ta dace ba su samu wannan abu saboda kamar yau ne yaro ya tashi ya zo gida ya ce a bashi kuɗi zai nemi transfer tana yiwa baban shi shi dama ma da ya ya zuba wasu shika ɗari ko ɗari biyu haka biya ma yaro karatu ya ga a lokaci guda yaro ya zo ya ce mishi ba da shika ashirin kenan dole ne uban nan zai samu yanda zai ya bashi wannan kuɗi ya tai ya nemi wannan mugun hanya ya shiga a nan ma akwai laifin uwaye kuma. to ko su kuma ƙungiyoyin fararen hula suka ji da wannan magana ya haifa da masi na ƙungiyar alternative ya amsa da cewa. ya ce la haula wala quwata tunda ka san muna cikin zamani wanda hanyoyi na zamani na ilimi na zamani daban-daban sun yawa wanda irin wannan abun kuma ba abun mamaki ba bane kaga an kirkiro wani abu ko na jabu ko kuma bisa kan yin wasu takardu ana yin jabu shi kuma wannan abun menene yana daga cikin sakakin huku kenan irin wannan abubuwan ya kamata a yi taka tsantsan ya zama to an coshe dukkan kawai yin wata sata ko wata arin gizo ko kuma wani wasa kwabri na takardun gwamnati to ana ganin kamar wani abu an jira daga gare ku ya bulla saboda ku ne masu ido cikin harkokin jama'a amma kuma sai ba a samu wani daga gare ku me kawo haka ba a ce mu ba yawan magana saboda mu haka ce kungiyoyin hula muna dauka da dukkan kungiyoyi masu fafutuka na duka sassa amma mu kullum muna gwagwarmaya yanda za a gyara tahiyar gwamnati yanda za a hana yin sace-sace yanzu a hana hanyoyi na na jabu a cikin harkar bariki wannan gwagwarmayar mu ce muke kuma da muke ce a gyara kin gaba ɗaya ne wannan guguwa ta bankaɗo ɗaruruwan ɗalibai da ke karatu a cikin makarantun gwamnati ba bisa ƙa'ida ba a cewar musa salifu daraktan hukumar ilimi in mun sami da dama sun ɗari biyu wanda an ka gano cikin wannan yanayi suna da yawa kuma ana ta bincike waɗanda kuma aka cinta da waɗannan takardu na jabu yan ka zo can komisariya tunda mun kai kuka can eh, in an ka gano kokarin eh, na aka a samu inda aka yi musu wadannan takardun jabu waɗannan masu musu takardun jabu suna kamar da jihar mu baya kun ba 'yan kishin da magarana ba yanzu dai haka akwai ɗalibai sama da talatin da suka fada komar 'yan sanda dangane da irin yin waɗannan takardu na jabu da kuma haka muka kawo ƙarshen wannan shiri madadin ɗaukacin waɗanda dauka muryoyinsu da sashen hausa na radio france international sai kuma wakilinmu a damagaran ibrahim malam cillo da ya hidimar haɗa shirin bashir ibrahim idris ke cewa ku huta lafiya